dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun samu zantawa ne da samari daban-daban dangane da dalilan da ke sa wasu iyaye ke hana wasu samarin neman 'ya'yansu. Ko me ke haddasa haka? a wannan zamanin da ake ciki karatu duka haɗe na boko da na addini shi ma yana ba da gudunmawa ni na ganin ya fake tuwa a ce a bar su bai ta ce ga wanda take so din tunda ita sanya halinta yake ga kuma ta kawo digits na su. Ku biya mu domin jiya da hirar tamu ta kasance. na Kamalu Sarki. a ganin ka waɗanne dalilai ke sa wasu iyaye su hana samari neman 'ya'yansu eh to gaskiya na farko akwai rashin tarbiyya kamar yaya rashin tarbiyya eh, idan ka san mutum ka yi bincike a kansa ka gano cewa tarbiyyarsa ba sai maka ba za ka iya hana shi neman eh, gaskiya yarka eh, da kuma rashin karatu a wannan zamanin da ake ciki karatu duka haɗe na boko da na addini shi ma yana ba da gudunmawa wurin hana 'ya'ya. sai akwai lokuta da dama da wasu samarin ki faɗin cewar sun yi eh. ilimi na boko da sauransu amma matsalar saboda ba su da kuɗi sa eh. iya ake hana su me za ka ci game da wannan eh, eh wannan ma babban factor ne a zamanin yanzu da ake ciki kusan gaskiya ya zama na cewa mutane yanzu ba su cika ɗaukan mutum su ba shi ya ba ko ya cika waɗancan sharaɗan yana da karatu ko na boko ko na addini kuma yana tarbiyya amma saboda ba shi da abin aljiyo haka shi ma ana hana shi yarinya saboda haka iyaye suna suna taka rawa gaskiya a akan wurin wannan suna eh, kamance suna buri da yawa idan yarinya tana so ta ta ce lalle ne sai ta ji ta gani tana so kana ganin eh. kana ganin za su iya shawo kanta har su hana ta eh iyaye suna iya hanawa sosai suna gudunmawa su suke da haƙƙo su bada aure kamar society irin namu da cewa yarinya ba ta da damar ta bada kanta aure a addinance dole sai iyayenta ne za su iya bada ita to iyaye suna matuƙar taka rawa a haka to ina ga wanda suke cewa misali kannan uwa da sauransu sukan sa zuciya misali in suna da wani wanda eh. suke ganin ya burge su su kawo su cusa eh. ra'ayin shi ga yarinya kamar ya zaka shiga game da wannan shi kuma eh to shi kuma wannan ba su da right ba su za su zauna da shi ba ita ce za ta zauna da shi so ita take da haƙo ta fara da za su iya zamantakewa da shi idan za ta iya su wannan kuma ya rage iyaye shi bincike su gani za su iya bashi Sunana Muhammad. To Malam Muhammad wannan satin muna tattaunawa ne akan waɗanda dalilai ne ke sa wasu iyaye su kiyar da su bar 'ya'yansu mata su auri samari gaskiya ne abin da zai isa nan wani lokaci ka za a cewa dalilan ya iya kasancewa kamar a eh, samari za ka gaba su san menene auren ba gaskiya mafi mm. yawanci mm. da su za ka ga baya wuce a kan cewa kawai su auri matan da suke so ko kuma su soyayya ba tare da su san menene hakkin aure ba to shi da ga auren baya wani lastin su kuma iyaye abinda suke sauya ma aure ga ana yin sa ne da manufa ta zama na dindindin ba wai na tsawon wani lokaci ba wato ni kuma wannan shine jiɗi na gaskiya to amma ina wanda suke cewa yawanci wasu iyayen kwaɗayin abin duniya yakan sa su hangi wasu misali saurayin bai da kuɗi suke su ba su yadda ba dole sai mai kuɗi me za ka ce game da irin eh, wannan gaskiya waɗannan za ga musulun ba su da yawa a cikin al'umma ba irin wa'annan a yanzu gaskiya saboda yanzu abin ma da yake sa iyaye su canja ra'ayin su game da abin da suke yi za ga cewa kamar soyayya ce saboda yanzu ba a cika yin auren dole ba gaskiya amma maganar ah, wani ya zo da kuɗi za ga tun da su burin sun zaman suke da bukata inda har tana son mutum ai ya kamata a ce sun bar shi sun bar ta a yanzu da take so saboda sun san ba su za su zauna masa da mijin ba to ina ga masu cewa kuma su ba su yadda yansu aure wata abin nan daban ba sai dai dole misali na zumunci auren zumunci sun fi son su yansu su aure daga ainihin al'ummar da suka hito ba su aure na nesa me za ka ce game da wannan eh, wannan gaskiya ne kai na zan iya zan ba iyayen shawara game da irin wannan tisasawa a ce dole ta aure wanda yake na dangi haka wanda na family gaskiya wannan ba daidai ne ba saboda za a ga cewa wani abu mara da ya ba zumuncin batawa yake gaskiya ni na ganin ya fi kyautuwa a ce a bar su ba su da ce ga wanda take so din tunda ita sanya halin ka yake kuma ya ta kawo digit tana su hmm. tunda ita ce za ta zauna da mijinta gaskiya ina ganin wannan shine abin da ya fi cancanta Zairu Yunusa. A ganin ka waɗanne dalilai ne ke sa wasu iyaye su hana 'ya'yansu mata su auri su samari eh, ya danganta da saurayin da ya zo neman auren to kamar ya kenan a zai idan aka zo aka tambaya aka gane hankali ne idan ya cancanta a bashi sai a bashi ya kalla da to ina ga wasu da suke cewa ba ba wata maganar rashin hankali ko wani abu ainihin abin da ke ci musu wa ƙwarya shine saboda rashin kuɗi ko kuma wani hali misali wasu saboda wasu iyayen sun sa eh, idansu akan abun duniya me za ka ce game da wannan eh ya danganta da inda ka je neman auren wallahi akwai akwai uban da ba zai duba wayannan ba inda inda halinka mai kyau ne akan ai arziki san Allah ne to magana ilimi fa ilimin addini da na boko an ce wasu iyayen su wasu kan sa ido dole suna son ɗinsu su aure masu mai ilimin addini da ilimin boko eh a wannan kuma yana da kyau sosai wallahi to koda yarinya tana son ka misali baka da irin wannan ilimi amma tana son ka sosai kana ganin ya dace iyayen su hana ta ta in dai ka da shi kwata kwata za a iya hana su wallahi da an zama ba zai dace ba to madalla yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin biyoyi nake cewa mu huta lafiya yanzu kuma ga shirin mu na sun zo muku ne daga dandalin VOA.